shugaban ƙasa bola tinubu ya dakatar da fara gwanar da ayyukan sabbin jami'o'i guda 37 gamayyar ƙungiyar kwadago sun koka kan yadda haƙoƙin ritayar ma'aikata ke makalewa yayin da jihohi 26 suka shiga tsarin taimakekeniyar biyan fansho na ƙasa kasar sun ta alƙawarin kammala aikin shimfiɗa layin dogo daga abuja zuwa nan kano da kuma fatakwal zuwa birnin maiduguri da ƙetare ƙasashen masar da amurka sun amince da buɗe kan iyaka domin shigar da kayan agaji ziran gaza tare da fatan an waye gare cikin ƙoshin lafiya mai sauro assalamu alaikum wa rahmatullah yau take alhamis hudu ga wata rabi wa fani shekara 1445 bayan hijira tafiyayen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai kinan da goma sha tara ga watan oktoba na shekara dubu da ashirin da uku miladiya ga jerin labaran suna na abdulmumin abubakar da ratsanyawa ministan ilimi tahir mamman ya ce za a samu tsaikon fara gwanar da ayyuka sabbin jami'o'i da tsohuwar gwamnati ta samar mamman ya bayyana haka ne bayan wata ganawa da shugaban kasa bola tinubu a ranar laraba a abuja inda alakanta matsalar da yanayin kuɗi da za a gwara da shirye-shirye a sabbin jami'o'in idan ba manta ba tsohuwar gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ta amince da ba da lasisin kafa sabbin jami'o'i har guda talatin da bakwai a 'yan kwanaki kaɗan da ya rage wa gwamnatin ta sauka daga kan karagar mulki sai dai ministan ya bayyana cewar shugaban kasar ya bayyana cewa za a yi la'akari da muhimmancin da kotu sabuwar jami'ar ke da shi ta bangaren ba da gudunmawa ga ɗalibai a karatunsu kafin su fara aiki maimakon a soke su baki ɗaya. rahotanni na bayyana cewar jihohi guda shida ne kadai cikin su har da abuja babban birnin tarayya suka aiwatar da cikakken tsarin taimakekeniyar biyan fansho na ƙasa zuwa ƙarshen watan yunin bana kamar yadda wani rahoton zango na biyu na shekarar da muke ciki da hukumar fansho ta ƙasa ta fitar ya bayyana rahoton ya bayyana cewar jihohin da suka aiwatar da tsarin sun hada da lagos sai oshin da kaduna da jihar ekiti da kuma jihar ondo yayin da wasu jihohin suke yi wa tsarin dungushe wasu kuma har yanzu suna tafiya ne akan tsohon tsarin biyan fansho da kasar nan ta yi amfani da shi a bisa tsarin taimakekeniyar biyan fansho na ƙasa ana cire kaso takwas zuwa goma cikin ɗari na albashin ma'aikata a kowane wata domin shigar da shi cikin asusun ajiyar su na ritaya wanda ake amfani da su wajen biyan fansho sai dai a ƙarƙashin haka akwai tsarin taimakekeniyar fansho da gwamnatocin jihohi ke tafiyar da shi wanda suke saka kuɗi a cikinsa kowane wata a matsayin hakkin da za a biya ma'aikatan da suke ritaya da take mayar da matani kan batun gamayyar kungiyoyin kwadago a kasar nan sun gabaikin gwani waɗanda suke wa kansu tsarin kwashi kaɗiba da kan kasar da suke barin mulki yayin da tsaffin ma'aikata suke kallon taya a matsayin wani tarkon mutuwa wata babbar kotun majistare da ke zamanta birnin dutsen jihar jigawa ta ba da umarnin tsare shugaban jam'iyyar apc na karamar hukumar roni mai suna sani adres a gidan gyaran hali saboda su da cin zarafin wata yar aikin gida mai shekara goma sha hudu a duniya jami'an tsaro na rundunar civil defense da suka kama idris a ranar hudu ga watan da muke ciki biyo bayan korafin da dan uwan wadda aka ci zarafin yayi kamar yadda wata sanarwa daga kakakken dar ta civil defense a jihar jigawa adamu shehu bitar a jiya ta bayyana shehu ya bayyana cewar gwajin da aka yi a kan karamar yarinyar ya nuna cewa tana dauke da juna biyu kimanin watanni hudu da makonni biyu a hukuncin da alkalin kotun majistaran salisu musa ya ajiya ya ba da umarnin ta sakeyar shugaban jam'iyyar apc na karamar hukumar rona da ke jihar jigawa zuwa gidan gyaran hali har sai nan da ranar 22 ga watan gobe domin baiwa da damar zuba bincikenta to bangaren siyasa kuma daga bangaren shari'a kenan dan takarar shugaban kasa zaben da ya gabata rashin jam'iyyar pdp a tiku abubakar ya sake buƙatar kotun kolin ƙasar ta ba shi damar ƙara shigar da su hujjoji waɗanda za su tabbatar da ragensa na cewa takardar kammala karatu da shugaban ƙasa bola tinubu hukumar zaɓe ta ƙasa na bogi ne atiku ya nika bukatar tasa ne bisa ikirarin cewa duk wani dan takara musamman wanda ya kirkira da babbar kujera a ƙasa da aka samu da bada da takardun ƙarya to ya aikata babban laifi ga tsarin kundin mulkin ƙasa wanda bai kamata a kyale irin wannan matsala ba tsohon mataimakin shugaban kasar ya bayyana haka ne lokacin da yake bayani kan sukar da awarsa na gabatar da wata sabuwar shaida gaban kotun koli a kan shari'ar da suke yi da shugaban kasa ta bakin lauyansa sai dai shugaban kasa bola tinubu ta bakin lauyansa ya soki bukatar bisa ikirarin cewar maganar cancantar tsayawa takara abu ne da ya shafi kafin zaɓe da sauran wasu abubuwa da ya buƙaci kotun akan ta amincewa teku da su to a wani bangaren kuma yanzu haka mutane biyar ne suka fada komar jami'an tsaro saboda zargin su da sace mai ɗakin wani ɗan majalisar dokokin jihar kwara soliyu ayin sholalawal tare da yaran ta guda biyu kakakin da yan sandan jihar sp okasan ya jayi ne tabbatar da kamen ajiya ya ce waɗanda ake zargin suna taimakawa jami'an yan sanda binciken da ake gwanarwa. idan ba manta ba wasu masu garkuwa da mutane sun yi darar mikiya gidan dan majalisar dokokin da ke karamar hukumar maura da karfe 1 na dare a nan litinin din da ta gabata dauke da bindigogi kirar ak-47 inda suka rika yin harbi a cikin iska kafin su awon gaba da mutanen wasu majoyi daga yankin sun bayyana cewar har zuwa wannan lokaci ba ji ɗuriyar wurin da mutanen suke ba a da bangaren na tsarorin don sojin kasar na jihar ribas ta fara wani yunkuri na ganin ta jawo hankalin matasa da ke jihar da kuma jihar dauta domin ganin sun shiga aikin soja kamar da ta fara ganganin war da kan matasa kan wannan bukata wanda sojan ta bayyana cewar jihohin biyu suna da karancin masu aikin soja cikin su a saboda haka akwai buƙatar jawo hankalin matasan domin shiga aikin soja jagoran shirya gangamin wanda kuma shine kwamandan bataliyar soji ta 86 burgiyar nuna timi makison shi ne tabbatar da haka yan gana wasu da sakataren gwamnatin jihar rivers tami dana gogo ya ce babban hafsan sojin ƙasa lafiya janar taurid abiodun ya damu da karancin wakilcin jihohin da ake samu a bangaren shiga aikin soja dole kuma kamfanin sarrafa albarkatun man fetur na ƙasa na naɗa sabon mai magana da yawunsa kamfanin na nnpc ya naɗa mr olufemi sene a matsayin babban jami'in sadarwa na kamfanin a ranar laraba a wata sanarwa da ya fitar a abuja ya ce mr sunoye zai jagoranci sashen sadarwar kamfanin da gudanar da abubuwan da suka shafi bangaren kamfanin ya bayyana mr sunoye a matsayin ƙwararren ɗan jarida da yake da gogewa inda ya ƙware wajen yin wallafe-wallafe kan batutuwa daban-daban a ƙasashen australia da kuma amurka a cikin labaran barka da asuba ministan abuja yi yusa mukiya alkawarin ci gaba da ba da cikakken goyon bayansa na yin gyare-gyare domin samar da ci gaba babban masallacin ƙasa da ke abuja ministan ya yi wannan alkawari ne lokacin da ya karbi hukumar gwanarwar masallacin ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin snp alhaji yaya abubakar yayin wata ziyarar suka kai masa abuja ministan ya ba su tabbacin cewar ma'aikatarsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ba da gudunmuwarta domin yin gyara a masallacin wanda aka ayyana cikin manyan abubuwan tarihi na najeriya ya ko ba da wa'adin watanni uku domin kammala gine-gine da ba a ƙara sasu ba masallacin la'akari da yadda ake samun kuɗin gwanar da ayyukan da ke wurin shugaban kasar china xi jinping ya bayyana kwarin gwiwar ci gaba da samar da kuɗi domin kammala aikin shimfiɗa titin jirgin ƙasa daga abuja zuwa nan kanan dabo da kuma fatakwal zuwa maiduguri da ke nan najeriya a wata sanarwa da kakakin mataimakin shugaban kasa stanley kuce fitar ta ambato shugaban kasar na china na yin wannan alkawari yayin da yake ba da amsa kan bukatar da shugaban kasa bola tinubu ya aike masa da ita ya wani taron kulla zumunci a tsakanin kasashen biyu da aka gwanar a birnin beijing shugaban kasar ya samu mataimakin mataimakinsa kashin shatima yayin taron na third belt da kuma inganta samar da hanyoyi da ake gwanarwa a cina idan ba manta ba tun bayan kaddamar da ayyukan shimfiɗa titunan jiragen kasar da aka yi a nan najeriya har zuwa wannan lokaci kasar ta cina bata saki kaso 85 bisa 100 na kuɗin da za a gwanar da ayyukan ba yayin da najeriya ta saki kaso goma sha biyar cikin ɗari na kuɗin da gwanar da ayyukan sai dai shugaban ƙasar ta sun xi jinping ya yi alƙawarin kammala ayyukan tare da ci gaba da zuba jari a fannin samar da lantarki da kuma ta arziki na zamani a najeriya karfe 6 da mintuna tara unguwar mandawari da ke cikin birnin kanan dabu biyar kiran da mintuna tara agogon gmt da ghana babu shakka ilimi na samuwa ne ta hanyar samun kyakkyawan tubali tun daga matakin ƙananan yara hajar memorial college da ke hotoro yan dodo makaranta ce da ta kasance ta ɗaya wajen samar da dabarun koyarwa yaran su su koyi ilimi cikin sauƙi sun samar da ƙwararrun malamai da suke da ƙwarewa a kowane fanni na darussa tun daga pre naziri naziri primary da kuma secondary suna da islamiyya da ta hafizul qur'an tare da kayan aiki na zamani a bangaren ilimin kimiyya da fasaha science sun tanadi laboratory library da kuma computer room da samun sauƙi shauƙin koyo ga yaranku idan kuna buƙatar samarwa da yaranku nagartaccen ilimi sai Hajar Memorial College da ke unguwar Hotoro yan dodo da ke cikin garin Kano domin nemawa yaranku gurbin karatu ko ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar su a wayar su sifili takwas sifili uku sifili biyar biyu ɗaya hudu tara bakwai ko sifili bakwai sifili hudu shida uku shida bakwai sifili bakwai sifili Hajar Memorial College ilimi da nagarta. Makaranta Thank you. gaskiya na gaji da shuka dusa ne a ce kullum mutum sai dai ya dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako magana nake ta makarantar yara kin shuru kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma kaki to in na canza musu makaranta in kai su ina Path to Success International Academy mana domin kuwa a Path to Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba ce bare ojoro class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiyya tare da tafizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar gogaggun malamai to cin ga domin kulli na ki bani tana nan a na'ibawa opposite sa'adatu rimi college zaria road kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar alhaji wada aa rano ko dr isa bala akan lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu shida ɗaya ɗaya kuɗi takwas biyu ko akan lambar sifili takwas sifili shida tara ɗaya biyu tara bakwai kuɗi ɗaya hakkinmu ne Eh, mu kula da ilimin 'ya'yanmu. Karo karo ku canza tasha labaran barka da su ba ake sha kai tsaye daga nan arewa rediyo mita 93.1 zangon FM za ku iya leƙawa shafin mu na Facebook kan arewa rediyo da domin yin tsokaci kan labaran. daga ƙetare shugaban ƙasar amurka joe biden da takwaransa na masar abdul fatah al-sisi sun amince da buɗe kan iyaka domin ba da damar shigar da tirela ashirin ta kayan agaji a zirin gaza shugaban amurka joe biden ya faɗa manema labarai a jiya cewa mai yiwuwa ba za a so jigilar kayayyakin ba har sai nan da gobe juma'a isra'ila ta ce ba za ta hana kai kayan agaji ba matukar kayan agajin ba za su je wajen yan hamas ba shugaba biden ya ziyarci isra'ila wani matakin na goyon baya kan yakin da isra'ila ke yi da falastinawa sannan kuma ya goyi bayan musantawar da kasar ta yi na cewar ba ce ta kai hari a cikin wani asibiti ke gaza ba ƙungiyar hamas dai ta zargi isra'ila da kai harin amma sojojinta sun bayyana cewa falasɗinawa ne suka harba makamin loka a cikin asibitin yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci hukumar kula da harkokin lantarki ta ƙasa ta bayyana cewa kamfanin raba hasken wutar lantarki da ke ƙasar nan sun gaza karɓar megawatt dubu ɗari da sha hudu da ɗigo hamsin da uku na kuzarin lantarki cikin kowace sa'a ko kuma ɗari da sha hudu kenan a cikin kowace sa'a ɗaya zango na bu na shekarar da muke ciki duk da karancin samar da wutar lantarkin da ake fuskanta a najeriya hukumar ta neka ta bayyana haka ne cikin rahoton ta na zango mai biyu na bana da ta fitar sannan kuma ta ƙara da cewar kamfanin sun saka sabbin mitocin lantarki guda dubu 178,864 ga abokan hulɗarsu a cikin tsokin ha kuma ta bayyana cewa an samu ƙaruwar yawan ƙorafe-ƙorafe daga ɓangaren abokan hulɗar kamfanonin raba lantarki a ƙasar nan da kaso 31 cikin 100 sannan ko ta ce matsayin na tangarɗar na'ura da kuma komawa amfani da gas sun sa an samu ragowar yin amfani da lantarki a wannan shekara. kafin saurari labarin wasanni. to dan wasan sufa igi samuwar ciko ya zai zai jinyar makonni hudu sakamakon raunin da ya samu a lokacin da yake taka leda wasan sada zumunci na kasa da kasa da ya buga Chikwueze ya samu raunin ne a wasan sada na Najeriya ta da Saudiya ranar Juma'a kenan amma ya gurbin sa minti na 65 da dan wasan gaban Leicester City yana cewa wasan da suka yi da Green Falcons a wani bangaren kuma za a dan wasan gaban Brazil da Al Hilal Neymar tiyata saboda raunin da ya ji a sa ta hagu lokacin da yake murzale da an dauke shi ne akan gadon daukar yan wasa marasa lafiya yana hawaye a wasan da Uruguay ta doke su da Chibi da nema a ranar Talata. sai kuma hasashen masana yanayi. daga kan ranar yau da yardar Allah karamar hukumar kura a kudancin Kano da Katsinan Dukko za su kasance ne cikin hasken rana bisa ma'aunin Celsius na 37 yayin da Mina a Neja da Ilorin a can Kwara za su kasance cikin cida bisa ma'aunin Celsius na 33 a kudancin Najeriya Enugu da kuma Asaba a can Delta za su kasance cikin cida bisa ma'aunin Celsius na 33 yayin da Obomo Shu a Oyo da abin Ekiti za su kasance cikin cida bisa ma'aunin Celsius na 30 waɗannan katakar labaran barka da su ba sun kammala sai kafin na sallama ga betar rakanin su shugaban ƙasa bola tinubu ya dakatar da fara gwanar da ayyukan sabbin jami'o'i guda talatin da bakwai. gamayyar kungiyar kwadago sun koka kan yadda haƙoƙin ritayar ma'aikata ke makalewa yayin da jihohi 26 suka ki shiga tsarin taimakekeniyar biyan fansho na ƙasa ƙasar sun ta alƙawarin kammala aikin shimfiɗa layin dogo daga abuja zuwa nan kano da kofa takwal zuwa birnin maiduguri da ƙetare ƙasashen masar da amurka sun amince da bude kan iyaka domin shigar da kayan agaji zirin gaza labarin dare a tambayi kura labarin dare ya tambayi kura kan maganar kenan a wannan rana ta alhamis daga ita sai Juma. ko lawale omoni shine editan labaran kamaluddin ne ya sarrafa na'ura suna na abdulmumin abakar tsanyawa salamun alaikum